Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma shida ga watan Satumba na shekarar ashirin 2022 za mu yi magana ne akan dalilan da suke sawa matasa ke yawan aikata laifuffuka. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna da masana da matasa a zauren tattaunawar mu sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a teburin tattaunawar mu. Me sauraro barkamu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. yau zauren namu yana tare da matasa inda zamu tattauna da su akan laifuka da matasa suke shiga a cikin al'umma shin wa irin laifuffuka ne matasa suka fi sa kansu a ciki cikin zauren namu muna tare ne da yusuf sa'ad muhammad sani yasira umar da asma'u ibrahim barkanku da zuwa akwai damuwa sosai akan yadda matasa a shekaru da dama ba wai ina nufin wannan lokacin ba inda suke shiga cikin harkokin da ya shafi aikata laifi ko ta'addanci abin yana farawa daga tun daga unguwanni har ya zama ya da an shiga gari ana yi a matsayin ku na matasa da wayansu abubuwa wayansu abubuwa kuke ganin matasa sun fi shigar da kansu a ciki na laifuffuka Sani. Assalamu alaikum idan aka ce laifuka na matasa suna da yawa amma mafi akasari wanda muka fi laikawa ko muka fi sa kanmu a ciki shine inda za mu samu kuɗi. to ba na jin daɗi ba ne eh to ai kuɗin shine jin daɗi malama binta idan aka ce akwai kuɗi a wurin to muna nan ba ruwanmu da wani implication eh, wani me zai je ya dawo hmm. ko ya za a yi wasu ma sun san ga hukuncin ba amma to sai nakan rasa ko yanayin kasan ne ko tarbiyya ne ko me dai irin hankalinmu da ya karkata kawai inda za mu samu kuɗi to kamar wani isirin ayyuka ake yi na laifin wanda yake eh, kake zama ana kawo kuɗi akwai ayyuka da ya shafi harkar sai da kwayoyi shiga yanar gizo yin damfara da dai makamantan su wato ake cewa yahu yahu ko fa nan eh yahu yahu kenan to yahu yahu din ma ai kala kala to ina jin akwai yahu yahu wanda ake yi kawai shi na banki ne kawai yadda hmm. za a samu banki kudin banki a wawushe shi kawai a yi sama da kudin aje a yi ta hawa manyan motoci akwai yahu yahu wanda kawai a za a kira ki ne a yaudare ki a ce miki aiki turo da fin ɗinki ko kin ga irin wannan abun da yana da alaka da kawai yadda za a samu kuɗi yadda za a samu kuɗi so mun zo wani zamani ne wanda wani sa'in ba na ganin laifin matasan kawai kamar zamani ne na ba na ce ba su da laifi ba kawai an zo zamani ne da me kashe da shi ana duba kawai eh, mutuncin ka shine abin da ka tara wato shi yake janyo ra'ayin wannan shi yake janyo ra'ayin maganan gaskiya Zaki ga ko aure mutum ya je nema eh, ba a wani binciken ma me kake yi ko ko ina daga ina ka fito a nawa kake da shi a kasa? to kin ga ko idan aka ce an tashi a cikin eh, al'umma wanda ba a daraja mutuncin mutum sai kawai akan kuɗi to dole a samu eh, eh, matsala yusuf bayanin da muhammad sani ya faɗa cewa matasan kumfurin jayan kanku a bangaren da za a samu kuɗi wato duk laifin da za a yi amma wanda yake janyo kuɗi shi kuka fi mai da hankali akai ba ka ganin saboda ku ne majiya karfi wato matashi shine yake kan ganiyarsa ya kamata a ce kun samu kun yi amfani da wannan karfin ne wurin yin aikin karfi don nemo kuɗin da kuma kwakwalwarku yin amfani da kwakwalwa tun da yawanci zaka ga akwai basira da suke amfani da shi ta amfani da yanar gizo gurin neman kuɗin. to gaskiya abin da malam muhammad sani ya faɗa ina goyon bayan shi ɗari bisa ɗari kamar yadda kika ce shi matashi na wannan zamani in aka yi la'akari da su mafi yawancinsu za ki ga mutane ne masu basira su amma madadin su rika amfani da basiransu ta hanyar da ya kamata sai su rika irin abin da ake cewa neman shortcut wato kamar yanke kenan mm. suna neman inda ina ne za su samu nan da nan nan da nan suna gaggawa so ta wani bangaren kuma za a iya cewa matasa wasu suna tsintan kansa irin wannan halin na laifuka ne ba wai da san raɗin kansu ba sai dai don yanayi na rayuwa kamar yadda za ga wasu a irin makarantu haka za ga ɗalibi mai basira daga taimako haka yana taimakon abokan karatun shi wajen zana masu jarabawa mm. to sai ya amfani da wannan daman ya ga cewa to da ina da wannan basiran me zai hana in mai da shi wani hanyar samun kuɗi sai ya koma yana yi ma mutane jarabawa yana neman kuɗi da wannan wanda hanya ce wacce bata kamata ba. Nan na fahimce ka kamar a ce idan za a ja jarabawan fita makarantar gaba da firamare kenan. Haka samu matasa suke zana ma wa'in suke nan? Eh, ai ba ma ba ma na gaba da secondary ba har zuwa jami'o'i ma abin yanzu ya kai har ta nan za ki ga dalibai a makaranta suna zana ma yan uwansu dalibai jarabawa da niyan domin su taimake su su ga sun fita wanda hmm. kuma ba daidai ba ne kowa ya san wannan kudi ake biya eh akwai wanda ake ba su kuɗi akwai kuma wanda ake ba su wasu abubuwa wasu za ki ga da kwayoyi ma ake biyan su saboda sun samu kansu a hali na addiction wato sabo da shan miyagun kwayoyi so za su rika amfani da wannan baiwan nasu suna yin abubuwan da bai dace ba to inda aka ce matasa har da mata a ciki tunda matasan maza da mata ne bangaren ku na mata wa irin laifuffuka matan suka fi shiga a ciki mu dai bangaren mu na mata gaskiya zaki gani irin mace tana irin shaye-shaye ma mata na yi gaskiya mata suna shan kwaya sosai kuma suna taimaka gurin sai da kwaya kamar yanzu akwai matar da zaka gani tana da miji mijinta ba zai bata ta fita ba amma za ta kira kawarta mace ta kawo kwaya ta shigo mata da shi a cikin gida ta zo tana sha wani mijin bai ma san matar shi na sha ba to kaga waye ya bata taimaka wannan kawar ta. wato mata ne dai suka yi mata ne suka shiga cikin wannan harka kuma sai da mata suna yi saboda hmm. na san ma gurin da zaka ga mata suna zuwa siyan kwaya ni na ma san wanda suka zauna kawai sana'ansu kwaya ne saboda wasu za su tunanin ai mace ba za ta iya sai da kwaya ba to amma ya ga mace ta zo ita ce mai sai da kwaya hmm. wani namijin zai zo za ka gani kamar ya zo saurayi ne taɗi ɗimi amma kwaya zai zo ya siya ya tafi ya je sha abin shi wata kuma kawa ce za ta zo wata ma za ta bi gurin iyayenta ne ni zan je gurin kawata wancan wasu iya za su tunani ayi kawa tana tare da iyayenta ne a gida ba mai an zo ya a sai kwayan a sha a dan yi bacci idan an je gida a ce ni fa daga nan fa mun je gidan wata kawata ne wance an yi wasu abubuwa mamanta ta tsaye da mu muka dan taya ta wani abun to duk dai daga nan kafin iyayen su zo su gane mu lokacin da iyayen za su gane kwayan ta riga ta bi jikinta yadda ba za ta iya dinawa ba ina yawancin rahoton yadda mata suke hada baki da kidnappers ana kidnapping mutane wata za ta iya zuwa ta ce da allah zo ki raka wani waje haka ta je ta kai ta wani wajen a zo a yi kidnapping ɗinta. sannan kuma ana haɗa baki da mata wurin yin sata da su fashi haka za ki ga mace ta ɗauki menafep sun tafi san wani daji za ta iya ta bashi wani ɗan lemu gashi nan na ɗan kyautata maka ka dan sha daga na menafep zai fara bacci a zo a ɗauke mishi mashin kuma ta kina ganin matasa ne matasa ne to a duk wannan abin da kike faɗa amma har ku ko me kuke ganin dalilan da ya sa matasa suka shiga cikin wannan aika-aika ba duk da cewa kamar yadda shi Muhammad Sani yake faɗin cewa ba wai ba san cewa akwai abin da zai iya biyo baya ba ma'ana idan an kama ka ba daidai ba ne ka tsira da rayuwarka me yake sawa me yake karfafa musu gwiwan shiga cikin wannan harka to magana abin da ke ka iya ke jefa matasa wajen yin abin da bai dace ba yana da nasabobi da yawa akwai nasaba na iyaye akwai nasaba na ah, al'umma akwai kuma nasaba na rashin ah, ah, doka a ƙasa idan aka zo maganin bangaren iyaye za ki ga abin takaici wai uba zai iya kashe daga miliyan ɗaya zuwa miliyan goma wajen ba mu yaron shi ilimi ya kai shi ya boko amma idan yaron ya gama makaranta kai baka koya mai mu'amala da mutane ba kai baka koya mai sana'a ba baka bar shi shi ya je ya ma nemi nashi ba kawai saboda soyayyen iyaye ne ko me ka killace yaro ba ka san yana fita tunanin kawai kana protecting kana bashi kariya amma sai ya gama makaranta zai zo ya zauna a gida ba aikin yi kuma mm. ka zo kana mai gori to kila ya riga sa ma dama a makaranta ana nan bashi kwabo da sisi yana dan samun na kashewa Yawwa malama binta a makaranta za ki ga yaro yana rike wayan dubu ɗari biyar saboda ciwaciwan school fees ba ban da littafi za mu sai hand out ya saba da kashe kuɗin amma sai ya zo ya kai shekara goma sha takwas ishirin ya gama jami'a ko ishirin da biyar ma sai ya dawo gida baban ba zai iya taimaka mai ba kuma bai maganin sisi bai maganin sisi to kin ga kuma ya je ya koyi ilimi ilimin fa ba wai na boko kaɗai ba a'a na zamantakewa saboda a wannan jami'an da ya yi wannan zama ai akwai mutane kala-kala daga kuma sassa daban-daban sun zo ya koyi ɗabi'ansu ya koyi wani ƙarin ilimi ko ila shi za ga Allah ya bashi baiwa na yin harkan kwamfuta ɗin nan to ya zo ya zauna ya saba siyan wayan dubu ɗari biyar iphone kaza ya saba sayan kan shi rigan dubu biyar ya zo ya gama makaranta ba school fees ba kuɗin abinci ba cuwa-cuwa riga ta to ya zani ga kuma lokacin lokacin ne yake lokacin da yake son kuɗin saboda lokacin kila yana da budurwa yana tunanin yin aure to iyaye ba su taimakawa sannan sai al'umma wani iyayen sun yi kokari sun ba yaran su tarbiyya daidai gwargwado duk abin da yake so sun mai amma da ya je jami'a ya haɗu da wasu abokai minti biyar an lalata mai eh, tarbiyya an koya mai wani ɗabi'u ko an bashi wani ilimi wanda ba zai amfane shi ba sai dai ya amfani da shi wajen yin wannan yahu yahu kuma nan da nan kwana ɗaya biyu ya ga wani ya babban kuɗi haka ne nan da nan ya ga ko abokin shi na hawa marsandi aha mutum ina fa kana jin daɗi ai ko wallahi account ne da na samu sai yin ebi zuciya dama yana a bukace yake so dole ya je yi kin ga bangaren al'umma kenan in aka zo bangaren gwamnati za ki ga ba doka za a kama mutum ya yi laifi amma da an kai shi a mai hukunci ko kuma bari ma an baki misali za ki ga ɗaya yaron talaka ne ɗaya yaron mai kuɗi da an je da su su biyun sun yi laifi sai ki ga an saki yaron mai kuɗin ba zai ma kwana kila a wannan police station shi yaron talakan sai dai shi ya tashi ta kwace shi so akwai abubuwa da yawa da za ga suke ƙara hassasa rashin eh, eh, eh, tsaro ko kuma su matasan suna shiga irin wa'annan abubuwan da ba su dace ba. takin ye. Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu. akwai lokacin da shugaban kasa muhammadu buhari ya eh, kirarin cewa matasan najeriya suna da kasala wato masu son jiki ne kawai da alezi in ji kalmar da ya amfani da ita wato masu son jiki ne kawai kiwu ya ce ta yi musu yawa Um, kuma matasan suka ca a matsayin cewa me zai sa don me zai sa shugaban kasa ya yi musu wannan hasashe cewa suna da an anya baka ganin kamar maganar tasa a matsayin sa na babba ya hango abin da yake ake nufi ne cewa kun fi son abu mai sauki ba kwa son wahala kun fi son inda kawai za ku zauna a rana ɗaya ku ga uh, an cewa rana ɗaya Allah ke yin bature in ji bahaushe kamar kila abin da kuke tunanin zai iya faruwa kenan to maganar shugaban kasa muhammadu buhari ba za a ce ya faɗi daidai gaba ɗaya ba kuma ba za a ce ya yi kuskure gaba ɗaya ba saboda in muka kalla ta wani fuska matasa yawanci in ka duba mafi yawancin lokuta suna duba ne da wa'inda suka suke sun riga su wato zuwa duniya kuma magabatan su kenan za ki ga mutum ya ga wani misali ya tashi yana ta fafutuka yana ta fafutuka yana da baiwa ba ba shi da baiwa ba amma an kasa samu wanda zai taimaka mishi ya zama ya samu nasara sai matashi kawai ya yanke hukuncin cewa shi ba zai tsaya ya bata lokacin shi ba ya yi kamar yadda shi wancan ya yi kawai zai duba ne ya ga wani hanya ne mafi sauki wanda zai samu kuɗi nan da nan ba tare da ya sha wani wahala ba. Wato rashin ganin sakamako mai kyau daga wajen wa'yansu wanda suka mai da hankalinsu akan uh, gina kansu da kansu shi ke sa wa'yansu daga ciki suke samun wato karyewar gwiwa kenan wa tabbas haka ne shi wannan shi ke rage musu kwarin gwiwa tunda akwai misalan matasa da na sani za ki ga wasu suna da baiwa wasu har helikopta sun hada wasu sun yi motoci amma an rasa wani daga cikin gwamnati ko wani kamfani wanda za su zo su nemi taimakon wayannan yaran wato a ba su aiki kenan ko a ba su wani dama to sai mutum yana zaune misali sai wani dan ta'adda ya zo ya ce mishi ga dama nan zan baka tunda kana da basira za ka iya haɗa mun bindigu ko mm. makamai mutum ai zuciya aka ce ba ta da kashi hmm. wani zai iya karkata ganin irin kudin da aka mishi ta yi zai karba ya je yana abubuwan da bai kamata ba to shi ne bangaren da nake kallo na cewa gaskiya muhammadu buhari maganan da ya faɗa akwai ƙanshin gaskiya ta wani bangare ta wani bangare kuma akwai matasan wanda in ka bibiya za ka ga duk da yanayin matsalolin da muke fama da shi a ƙasa suna iya bakin ƙoƙarinsu don su ga sun taimaki kansu kuma sun rufa ma kansu asiri magana shaye-shaye mai sira mata da yawa da ake samun suna shaye-shaye nan duk da an ce dama duk abin da matashi ke yi yawanci suna yi ne don saboda akwai wani abu da za su samu na amfani amma ta din kin taba ganin wacce ta zama wata babban malama saboda tana shaye-shaye Ta ba za ka zama malama ba in kana shaye-shaye karshen shaye-shaye shine maybe daga karshe zai zo ma ba kama da matsaya ne ma gaba daya hankalinka zai kauce kuma ba za ka samu mijin aure wanda za ka zo ku yi aure ba an ya kai ga kun kai ga haihuwa yaranka sun zo ma sun ji kanka nan gab zai iya kawo hauka kuma duk namiji mai hankali ba zai auri macen da take shaye-shaye ba saboda ya san tana shaye-shaye to in ta haihu me za ta ba yaranta tarbiyya asma'u tun da kika taso na san kina ganin mahaukata akan hanya suna yawo wani lokaci ake ga yawancin ma mahaukatan matasa ne ba tsofaffi ba kin taba yin tunani a cikin zuciyarki cewa me yasa wannan abin ba zai zangara zama darasi ga sauran matasa wanda suke kan gane shaye-shaye eh, ina yawan wannan tunanin ina la'akari ina lura da me yasa in wani kamar yanzu wata ta zo ta ga wancan ga shi shaye-shaye ne ya mai da ita haka ita me yasa ba ta ɗauki darasi ba sai kiga kuma su ma sun je sun shiga to wannan abin gaskiya yana yawan sa mu damuwa za a ce kin ga wani ya yi laifi maimakon ke ki gyara sai kuma kawai sai ku zo ku shige ku haɗe su akan yi tunanin cewa matasa su idan an tambaye su me yasa suke shaye-shaye su kan ce suna shiga damuwa ne saboda matsi da kuma halin da suke ciki na na kunci da kuma babu abin yi kuna ganin wannan wata dama ce da matashi zai kawai shiga cikin wa'annan abubuwan na laifuffuka ko ya taimaka masu manyan laifuffuka kamar masu satan mutane ko masu sata ko kuma shiga ayyukan satan yanar gizo wannan dalili ne Barin baki wani ɗan takaitacciyar labari wannan wani ne wanda na sani saboda rike amana an san shi shi baya magana biyu baya magana biyu har ya kai ga lokacin da ya ritaya ofishin shi idan kika zo ofishin shi Allah ya kai daki uku a lokacin da yake darakta amma lokacin da ya ritaya tsufa ya zo ya kama shi gaba ɗaya fensho ɗin shi da gratuity bai kai dubu arba'in ba kuma sai Allah ya jarabce shi a wata Allah ya jarabce shi da rashin lafiya gashi yana da yara yaran shi kuma ƙanana ne saboda ya dan dade bai aure ba so bai haihu da wuri ba ya tashi da yaran so lokacin da ya tsufa yaran lokacin suke tasowa ma suke bukatan taimako su kansu idan kika ga yanda rayuwar ta koma in aka ce miki ga yadda yake da mm, mai gaskiya ne shi wallahi tallahi ba za ki yadda ba har akwai lokacin da muka zauna irin muna mai kaman wasa muka ce kaga ka samu ka samu dama da ka kwashi kuɗi ai da yanzu da kana asibiti mai kyau wato irin tunanin da dai matasan yanzu tunanin mu sai ya bude baki dariya sai ce mana in na koma in ce ma Allah ne to kin ga mutum kenan mai tsoron Allah ya danne amma ga karshen shi wato 'ya'yan shi su kowanne ya kama 'ya'yan shi suna kallo babu gwamnati ba baban su fada rakta ya rike ba amma gwamnatin mata ma manta da shi saboda bai diban ma kansa ba bai diban ma kanshi ba to daga nan kina tunani ayyan nashi tunanin su zai wato kenan kila ba lalle ne su gina akan wannan tarbiyyar ta baban nasu ba saboda wahalar da suka shiga da wahalar da suka ga ya sha kuma da abin da al'umma ke gaya musu cewa baban ku ba yayi kuɗi da amma kun gani shi mai gaskiya haka ake faɗi a gaban mu har mu mun sha faɗi wai shi mai gaskiya yanzu ga yanda ya kare da ya kwasa da yanzu kuna hawa manyan motoci kuna gida mai kyau da ba a wahala da shi na gaya miki dubu arba'in mutumin da ya shekara talatin da biyar yana wahala da gwamnati ya rike darakta ya rike mutuncin shi amma ki ji bayan da ya kare kasashe da suka ci gaba ba haka suke yi ba ko dai ba za a baka kuɗi ba in ka kai shekara sittin kuma ka yi shekara talatin da biyar kana ma gwamnatin ka bauta ai ya kamata a ce an baka free medication har ka mutu to wannan hujja ce da zai sa matashi ya shiga cikin ayyukan ta'addanci ai ana kawo miki misalai ne wanda ka iya kawo wannan tunanin kina fahimta wato saboda gudun wahala gudun wahala gudun wahala sannan kamar yadda shi yusuf ya yi magana ba za mu ce wannan shine zai zama kamar hujja da za mu rike wajen kare kanmu don muna abu mara kyau ba amma ai ana maganin me ke sawa me ke sawa me makasudin dalilin da yasa ake yi kin ga eh, eh, na ga yadda wancan yayi Eh, kamar da ita asma'u eh, ke faɗi cewa tana takaici wancan yayi kaza amma an ga yadda ya kare kuma wani yayi to haka shi cewa akwai wani abin akwai sakamako mara kyau ga eh. duk wanda yake aikata hakan amma bai hana matasa shiga cikin sa waye bai san jin daɗi wa ke san wahala tsakani da Allah ka girma ka ga babanka ana magana a cikin al'umma cewa babanka mutumin kirki babanka ya rike amana amma kana kallo gwamnati ta manta da shi da tsufan shi yana wahala da rashin lafiya to kenan babu wani hanyar da matashi zai biya ci halas din kuma cikin jin daɗi har sai yayi shiga cikin harkar ta'addanci da kike so ki rike gaskiyan wallahi talauci bala'i ne maganin gaskiya kin yadda ya tsira eh, cewa cewa hakan yana da hujja ce da matashi zai rike ya shiga cikin harkar ta'addanci musamman mata hujja ce ba wai hujja ba ce ba kamar yanzu zai iya mijinka ko ma baka ko ma irin ba tsufa kai ba zai iya kasancewa kana da miji yana aikin gwamnati sai yau ya zo ya mutu ya baka da yara kananu kinga gwamnatin nan ba za ta yi tunanin wannan yaran yi makomansu ba ko mace ne ko namiji saboda irin haka gwamnati sun fi haka amma ni na san kamfanin da miji ya mutu matar suka zo suka ɗauke ta aikin mijin kin ga wannan kuɗin ko da ta auri wani namiji matasa ne da kansu matasa ne yaran ta guda uku ne ma babban ma bai fi shekara biyar ba manyan ta haifi yan biyu sai karamin su to kin gani haka zai kasance ko da wani auren ta yi wannan zai dinga taimaka wannan kudin aikin da take yi za ta biya ma yaran kudin makaranta kuma ya rage mata shiga cikin damuwa har da za ta iya shiga cikin harkar shaye-shaye kuma ya rage mata shiga cikin damuwa ma da za ta iya shiga cikin shaye-shaye saboda aikin ta ma zai zame mata bizi ne ba ta ma da lokacin shaye-shaye ko me saboda za ta samu yaran tana kula da su yadda ya kamata to an zo an mutu an bakka da yara kananu yaran da sun saba suna rayuwa da kawayensu cikin jin daɗi kuna cin mai daɗi kuna cin abubuwa yau baban ku ya zo ya mutu kuma zamanin mu ne yanzu zaki ga idan mutuwa ta faru da kai to kai kadai ta faru da kai dangin shi suna cire hannu ne gaba ɗaya saboda kai mijin ka ne mutu ba za a yi tunanin yau yaran nan da dangin mu da yayan mu ya bari ko ko kanan mu ya bari ni suka ci miye makarantar su miye ke din da ke ce kuma zamanin nan ba za ka samu namijin da zai kula ma yaran ka ba shi ma ka sake wani sabon aure ka sake wani sabon aure shi ma kawo damuwa kenan shi ke kawo damuwa a duk wannan abun eh, ya za a yi mu janyo hankalin matasa yan uwanmu da su gane cewa fa duk inda ta je in ta bulla wannan hanyar ba mabul mai bullewa ba ce akwai fa rami a ƙarshen wannan hanya. to magana dai da zan yi ni akan jawo hankalin mutane shine mutum ya ji tsoron Allah Dan in ba allah aka je ba to bana na tunanin akwai wani abu da zaka gaya wa mutumin da yake cikin talauci ko yake cikin bukata sai dai mutum ya sa tsoron allah ya duba eh, eh, eh, lahirin shi ya kuma hakura da cewa lokacin sananin zuwa to in ba wannan ba gaskiya antibinta abubuwan ne kawai sai dai a ce kawai alhamdulillah to a wannan gaban zan iya cewa gaskiya matasa kamar yadda na faɗa a baya in suka yi la'akari da wasu mutane waɗanda suka yi fafutuka amma ba su samu nasara ba a ƙarshe wannan bai isa ya zama hujja ba saboda in ka duba ta wani bangaren kuma za ka ga akwai wa'inda su kuma wannan jajircewar nasu ya kai su ga samun biyan bukata so in suka kalla ta wannan mahangan za su tabbatar da cewa yadda allah ma ya tsara duniya cewa wannan jajircewan a mafi yawan lokuta yana biyan bukata yana biya ma shi wanda ya jajirce bukata ya samu ya gai gacin shi maganin da ake yawan faɗi da Allah kan yi bature ba gaskiya bane saboda ko wasu dan da muke gani daga ƙasa suka fara ba wai sun tashi ne da kuɗin ba sai da suka yi fafitika suka samu kuɗin sosai so abu ne nake so yanzu matasa ku jajirce ba wai lokaci ɗaya ne za ku samu abu ba sai kun yi aiki kun nema da kanku kuma mu daina bari ana amfani da mu wajen harkan ta'addanci masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. kwarai ba za su bare